الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في قبل كراتمنا العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي وعن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد سعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين آه imam tahi yace wa annal asharata alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas mu aqidar mu mutum goma wanda manzon Allah sallallahu ya ambaci sunayensu wa basharahum bil janna ya musu albishir da aljanna nashhadu lahum bil janna muna yi musu shaida da aljanna ne wato kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah ya ce yan aljanna ne tun suna raye to mun yi imani da wannan kuma muna musu shaidan cewa tabbas su yan aljanna ne ba ma inkarin wannan alama shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida haka nan mu ma mun musu shaida wa qawluhu alhaq magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa hum sune abubakar abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa umar bin al-khattab da Uthman بن عفان وعلي بن أبي طالب ده طلحة بن عبيد الله ده الزبير بن العوام ده سعد بن أبي وقاص ده سعيد بن زيد ده عبد الرحمن بن أوف ده أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين وإن صعبه بدابوما دكا نيسو من الله صلى الله عليه وسلم يموت البشر ده الجنة tun suna rayu ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya ya ce abubakar fi janna umar fi janna usman fi janna ali fi janna har zuwa ƙarshe kamar yadda ya inganta hadisai ingantattu hadisan bukhari da muslim da abu dauda da wasu su wannan dukkanin ahlus suna sun yi ijma'i akan ingancin wannan maganar kuma tabbas haka ne kuma yana daga cikin aqida ingantacciya wayannan mutanen ko shakka karkai suna cikin aljanna kuma an musu bishiyar tun kafin su bar duniya imamu sahawi a ƙarshe sai yace, ce wa abu ubaida ibn jarra wa huwa aminu hadhihi umma shine amintaccen wannan al'umma radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba wato kowane sahabi yana da alami wanda za ka alamta shi da shi kowa da abun da ya shahara da shi to shi yasa shi abu ubaida bin jarrah ya shahara da amana manzala ta suna sai ce masa aminu hadhihi umma kamar da ya tabbata hadisin muslim yace li kulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatu al umma abu ubaida bin jarrah kowace al'umma tana da amincacce amini mu kuma aminin mu a wannan al'umman shine abu ubaida bin jarrah to shi yasa da ya cika ta da shi sai ce wa huwa aminu hadhihi al umma radiyallahu anhum ajma'in wayannan mutane goma sune al-ashara al-mubashsharuna bil janna wato mutum goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna saboda falalan da suke da da kuma hidiman da suka yi wa addinin Allah inda za mu ɗauki kowa ɗaya mu yi bayanin sa da kai ɗauke mu lacca mai zaman kanta ko kuma darasi mai zaman kanta to wayannan abin da yasa ake ce musu mutum goma wanda manzo Allah ya musu albishir da aljanna saboda albishir din ya zo a lokaci guda wato tare aka faɗi sunayensu aka yi musu albishir kamar ne ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba ka ba su kaɗai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi albishir da aljanna ba su kaɗai bane akwai sahabbai banda wa'annan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da aljanna daga cikin sahabban akwai Bilal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Bilal ya aka yi nake jin karan takalmin ka cikin aljanna me kake yi bilal ya ce shi dai ba abun da ya sani sai dai duk lokacin da ya alwala sai ya yayi nafila rakat wato mutum ne wanda ba rabuwa da alwala amma duk lokacin da ya alwala kuma sai ya yayi nafila raka'a biyu bare yadda ta warware bai nafila raka'a biyu to kaga shi ma mazala ta suna ta yaji karan takalmin sa aljanna kaga masa bishir da aljanna kenan haka nan irin su Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mazala ta sama ake mata ita ce sa yi ahli janna wato ita ce shugaban matan aljanna to kaga ita ma mata albishir da aljanna ne haka nan Hassan da Hussein wanda mazala ta sama ce da" shababi ahli janna sune shugabanni na matasan yan aljanna jikokin mazala ta salama. to kaga su ma wannan albishir ne haka nan yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da ubangi ta lafi wa atanna abun nan min wa kadna lahun rizqan karim Allah ta'ala ya da musu rizqan kalima shine shine aljanna to wayannan sahabban da muka faɗa al'ashara al-mubashsharuna bil janna sune waɗanda sunayen su yazo a dunkule sai kuma waɗanda sunayen su yazo ɗaya bayan ɗaya a wato a dunkule kenan ba ambaci sunayen su ba amma bil jumla an ce musu su yan aljanna ne kamar yanzu mutanen bai a ne. da suka yi mazala ta sulawa mubaya'a a sulhul hudaybiya su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu mazala ta suna ce laye da kudun nara ahadun baya a tatar shajara duk mutumin da ya min mubaya'a a ƙarƙashin bishiya shine bai a turizon ba zai shiga wuta ba to kaga wannan shi ma albishir ne da aljanna duk wanda ya yi masa mubaya'a a wannan lokacin a bai a turizon mazala ta suna ya ce ba zai shiga wuta ba kwata-kwata kaga bai shiga wuta ba kuma tabbas yana aljanna to haka nan mutanen badar manzo ta sallama ya yi musu albishir cewa Allah ta'ala ya gafarta musu suma yan aljanna ne kamar yadda ya zo a hadisin Hadid bin Abi Balta'ata wanda Jabi ya ruwaito mana ko kuma Imam Muslim ya ruwaito shi ja abin Nan Hadid bin Abi Balta'ata a lokacin da manzo ta sallama ya hijira ya dawo Madina Mazalla ta suna yana shirin wani mataki zai ɗauka dangane da su qurayshawa waɗanda suka koro su daga makka suka taho madina shikenan sai ya ji wannan sirrin sai ya rubuta takarda sai ya tura mutanen makka yana ba su labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga shirin da yake ga shirin da yake to wannan abu mummunan aiki ne kuma zahirinsa munafurci zahirin sa munafurci ne kuma hukuncin sa hukuncin kisa ne aka samu mutum da wani to shikenan kafin takardar ta isa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika jibrilu sai zai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abun da bin Abi Balta ata yake da niyan ya ba da takarda ya ce a mutanen Makka daga hadi bin Abi Balta ata yana ba su labarin sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan manzala ta sallama sai ta da sayyidina Ali da Miqdad yace su tafi daidai kori wuri kaza za su samu wata mata akwai takarda a tare da ita wanda Hadi bin Abi Balta aka yi bata ku karbo wannan takardar shikenan suka kama gudu da dawakansu suka je daidai wannan kwarin kuma sai suka samu matan aure da suka same ta sai suka ce ta ba su takardar da hatib ya bata ta ce ita ba wani takardar da aka bata sama da ƙasa aka nemi takardar nan aka rasa, ki kawo suka caccaje kayanta ba su samu wannan takardar ba ta ce ita ba ba ta takardar sai suka juya da su tafi sun juya da su tafi sai sai na ce kai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akwai takarda a wurin matan nan tabbas akwai mu koma sai suka koma sai suka kira wannan matan sai na Ali yace mata la tanzi anna kitaba aw la tanzilanna siyaba ki fitar da wannan littafi ko kuma mu ki sauke tufafi a wata riwaya la tuqidanna alkitaba aw la tanzilanna siyaba ki fitar da wannan takardan ko kuma mu miki tsirara a yanzu mu miki tsirara gaba daya cire miki tufafin ki to da ta tabbata da gaske suke yi shikenan sai ta fara kunce kitsonta tana kuncewa tana kuncewa can cikin gashi cikin kitso sai ga takarda ta fito da ita shike da suka karbi takarda sai suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, da suka je suka samu manzala ta sallama da sahabbai aka warware takarda aka gani aka karanta sai gashi daga Hafiz bin Abi aka zuwa ga mutanen makka yana ba su labari na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas kamar yadda mala'ika da ya zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana shikenan ana yin haka kaga wannan ba karamin laifi bane ba don sahabi ne yayi ba to da an samu matsala sai sai na Umar ya ce ya Rasulullah da'ani abribu unuka hada munafiq ya Rasulullah ba ni dama in bugi wuyan wannan munafiq kinin har ya ba shi hukuncin munafurci kuma ya halatta a kashe shi sai manzo Allah ta sama ce la innahu kashahida badr yace ai ya ji yakin badar bayan da za ya zo munafurci wa ma yudrika la'alla Allah qad tala ala ahli badr wa qala lahum if'alu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum Allah ta'ala ya tsin kai a cikin zukatan wanda suka ji yakin badar wataƙila ya ce musu ku je ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku magana ta sama sai ya faɗi wannan magana ya haɗu bin abi banta ta sai ya rasu Allah kada amini gaggawa ina da bayani aka ce me bayanin ka yace wallahi wannan abu ban yi shi don munafurci ba kuma ba na yi shi bane don ridda a ce na yi ridda na bar addini na ba ba don haka ne ba ba na yi shi ne don kafurci ba magana ta sama ce gaskiya ne ina faɗa ka ya gaskanta shi yace abun da ya ne wannan magana ne wannan abu shine muhajirun wanda suka kauro daga makka suka taho madina yawancin su suna da yan uwa a ta wanda suke kula musu da dukiyoyin su da iyalansu ni kuma ba da kowa na bar dukiyoyi na da iyalena ne na rubuta wannan takardan idan sun karanta watakila za su ji tausayi na su ga cewa kamar ni su ne su kula mini ba za su walakanta min iyalena da dukiyata ba yace wallahi shi yasa ne wannan amma wallahi ba na yi don kurki bane mazalla ta sanace ce masa sadaqta kai gaskiya kuma ubangiji ta ya sauko da aya wanda take gaskanta imanin Allah ta ya ce ya ladina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko da kai imani kada ku riki makiyana da makiyanku masoya kaga na ana magana da hadin ne bin abi batata shi zai fara shiga cikin wannan amma ka ce ya ladina amanu ba ta ya ayyuhal munafiqun don a tabbatar da cewa hadin har yanzu yana nan da sa to kaga manzala sallama abun da ya fara kawa ya ce kashe kashahida badaran ya je yakin badar zai zama munafiki to shikenan manzala ta ma ya wanke hafi binu abi Ta tare da cewa zahirin abun da ya hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma riddan sannan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan wannan hadisi yana nuna mana falalan wanda ya je yakin badar da kuma cewa Allah ta'ala ya gafarta masa da kuma cewa ba a zargin hafiz bin abi balta ta kan wannan abun da yi don manzo Allah ya wanke shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi amma har yanzu yan shi'a suna yawo da wannan kisan suna faɗanta a matsayin hadi bin abi ta ta munafiki ne yayi munafiki da kunya na a garin nan a masallacin nasara wannan hadisi ana kawo wannan hadisi wani mutum wani bawa na hadi bin abi banta ta, sai yake ganin hadi bin abi banta ta ya matsa masa ya dame shi yadda kawo haraji ka san bawa dama aikin sa bauta ne kuma ka dama ka bautar da bawa kai da kake so sai yake gani ya matsa masa sai wata ran a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah la yadkhulanna haibun annara yace ya rasulullah haib abi balta ta ya shiga wutan jahannama yana faɗa wannan Sallallahu ta sallama ya zabure ce masa kazabta kai ƙarya ƙarya kake la ya kudaha ba zai shiga wutan jahannama ba zai taba shiga wuta ba saboda me yace fa innahu shahida badran wal hudaybiyah ya je yakin badar kuma ya je sulhul hudaybiya shine bai atu ridwan to da ka bayan da zai wanda ya je yakin badar ya je bai atu ridwan sannan kuma a ce ya shiga wuta wannan hadisi ne ce ma musulun ya ruwato shi to wannan shi ke nuna mana waɗanda suka je yakin badar da waɗanda suka je sulhul hudaybiya nan ne aka yi bai atu ridwan wanda ubangiji ta lake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tata shajara Allah ya yarda da su gaba ɗayan su to duk gaba ɗayan su yan aljanna ne da shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu san sunayen su ba wane da wane da wane kuma tabbas wayannan mutum goma nan suna daga cikin wayannan mutane to wayannan idan ka kirga al-khulafa rashidun masu biyowa a daraja sune wayannan mutane guda goma khulafa rashidun mun sani a jere suke kamar yadda khalifancin su yake jere abubakar sannan umar sannan usman sannan ali to sai ka dauko shidan kuma sai ka ce sai mutum shida ba tare da kajera su ba sannan bayan wayannan cikaton shidan in ka cika mutum goma kenan to da za su biyo baya su ne waɗanda suka je yakin badar bayan yakin badar kuma su ne wanda suka yi bai a ridwan wato shine sulhul hudaybiya din kenan su ne suke biyo musu a daraja haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da yakin badar da bai a ridwan duk manyan manyan sahabban nan su to idan kuma ka bar wannan to duka sauran kuma ko ba musu albishir an ce yan aljanna ba ne ayoyin alkur'ani suna nuna cewa su yan aljanna ne kamar yadda muka karanta wannan a satin da ya gabata ko kaza ke cewa wa kullan wa'adan Allahu husna kowanne daga cikin sahabbai da na farkon da na karshen su gaba ɗaya ubangiji ta ala ya musu alƙawarin aljanna to amma abun mamaki kaga wayannan mutum goma nan su ne suka fi kowane mutum a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su ne shugabanni na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire kulafa rashidun to masu biyo baya sauran mutum shi shida nan kaga al'ashara al da bil janna sune afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiha sune suka fi wannan mafifita wannan al'umma bayan ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to maimakon wayannan mutanen a ce su ne muke koyi da su su ne za mu tallata su mu ɗaukaka darajansu domin su zama abun koyi don su samu wannan darajar saboda me saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi sau da kafa Allah ta'ala ba su wannan daraja to su ne fa za mu ɗaga mu ce wannan wani kenan wannan wani kenan kuma mu koyi da su mu ce ulaika abai fajini bi mislihim idza jama'na ya jarimul majami wayannan mu su ne iyayenmu su ne shugabanninmu baka isa ka zo mana da irin su ba a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ne musu wannan shaidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi'a da yan bidiya su ba ka suka yi shi'a sai suka ware wasu mutane da man suka ce su ne mutum goma sha biyu yan bidiya kuma suka ɗebo wasu wai waliyai ne wasu kuma shehu ne suka ce su ne kawai sai suka kama sanne su kaga wannan shi yasa idan ka bar alqur'ani ka bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dole sai ka je kayi wani abu wanda hankali ma bai zai yarda da shi ba mutumin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi kyakkyawan shaida a kansa yace ya yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kyakkyawan shaida a kansa yace ya yarda da shi har ya masa albishin da aljanna to shi zaka dauko ni ko wanda bayan shekara dubu aka haife shi da zuwan musulunci ka daga shi sama ka ce kuma ya ci wayannan mutane daraja ya zai mutum da hankalinsa ya yarda da wannan magana shi Allah bai masa shaida ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa shaida ba kuma har gare yan shiya ma don daga cikin wayanda suka sa akwai sahabbai akwai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yan bidiya fa wayanda suka sa wasu ma ba a san ma su waye ba kuma su suka zo suka yi bayanin kansu mutum shi yazo yace shi khalifan manzon Allah ne shi wali ne ko shi khalifan wali wani ne su suke faɗa da kansu shi yayi bayanin kansa kuma aka yadda kuma aka daga shi sama amma su wayannan Allah ne ya bayani su kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya bayani su to saboda haka wanda Allah ya daga yake shine ne zaka daga wanda sunna mazala ta sunna ta nuna abun koyi ne to da shi ake koyi Abu Bakar da Umar da Khulafa'u ar-Rashidun da kuma su. amma shi a bari ga muku shugabannin su maimakon su ɗauki mutum goma nan sai suka zaɓo wasu mutum goma sha biyar maimakon wayannan mutum ɗaya ne ya shiga daga cikin su da sai dina ali shugabanni sun ce su ahlul baiti kawai su ne mutanen kirki daga cikin sabon manzo Allah ta sallama sai yan kadan wanda suka takura wanda bai wuce mutum shida ba in Salman al-Farisi ne su Miqdad amma ahlul baiti kawai sai sa hadisi ma bai zo ta ni ahlul baiti wato su ba mun karfa ne a wurin su to sai suka zabo dina ali da ƴaƴansa da jikokinsa su ne ake ce musu shi'a isna ashariya wato masu limamai ko shugabanni guda goma sha biyu ganin shugabanni suka ambace su khalifofi kuma ba khalifofi bane na farko shine sayyidina ali ba shakka sayyidina ali khalifa ne mu ma mun yi imani da wannan kuma muna koyi da shi yana cikin khulafa'ur rashidun wanda manzala ta suna yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis sannan akwai al-hasan dan sayyidina ali ne akwai al-husaini shi ma dan sayyidina ali ne wannan sune shugabannin matasan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani mun san falalan su ko mun san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake son su kuma ainihin ya rayu da su sannan daga cikin akwai akwai Aliyu bin al-Husayn shine Aliyu Zainul Abidin shi kuma jikan Sayyidina Ali ne shi ma mutum ne mai daraja al Abidin shine wanda ya zuhudu wanda malam karami ya mai da ita mai goma da'ir biyar ne malam karami na Zaria sannan daga cikin su akwai Muhammad bin Ali al-Baqir shi kuma dan shi Ali Zain al-Abidin ne jikan Husaini kenan duka wayannan wanda zamu faɗa jikokin manzo Allah ya sallama kuma mun san darajar su masu daraja ne amma bara su bara mu ba su matsayin da ya kai na me na iyayen su ba ba za ba su matsayin da ya kai na sahabbai ko kuma ya kai na kulafa'ur rashidun ba domin matsayin su bai kai wannan ba amma babu shakka suna da matsayi ga manzo Allah sallama ya bayyana matsayin su kamar yadda zamu yi bayani sannan akwai Muhammad bin Ali al-Baqir nace sannan akwai Ja'far bin Muhammad as-Sadiq shi kuma dan wannan Muhammad bin Ali al-Baqir ne akwai Musa bin Ja'far al-Kadhi akwai Ali bin Musa ar-Riba akwai Muhammad bin Ali al-Jawad akwai Ali bin Muhammad al-Hadi akwai al-Hasan bin Ali al-Askari akwai Muhammad bin al-Hasan dukkan su jikoki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka dauke su suka ce nan kawai su ne shugabanni duk sauran sahabbai guda goma nan guda taran nan gaba ɗaya suka ba a tafiya da su guda tara wayan da maza la musu albishir da aljanna tare da na Ali dukkanin su abokanen gaban yan shi Ali ba sa son dina Ali kawai shi suka ware a ciki sai suka zo suka karo ko mutum goma sha ɗaya a gefe to kaga wannan fatan basira ne mu mun yadda da darajar halin bai kuma manzo sallama ya nuna mana darajar kuma iyalan gidansa ne amma kuma bai rai sa saboda su mu yi gaba da sahabban manzo Allah sallama wanda suka rayu da shi suka ba da jinin su saboda kare wannan addini da kare manzo Allah sallama wanda manzo Allah yayi yayyen yanke ta yan aljanna ne ya musu shaida da aljanna sun suna duniya to sai suka suka ci inda mutane suka ce su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhari a cikin su mutum ɗaya ne ya zama khalifa shi ne sayyidina Ali don hatta Hassan ya yi khalifanci na wata shida amma ba duka al'umma ne a wannan lokacin ta masa mubaya ba mutane mutanen kufa sun masa mubaya amma mutanen sham ba su masa mubaya ba shi yasa ba a kai daga cikin al-khulafa rashidu to amma sauran fa ba su yi shugabancin ba kuma an ce shugabanni ne khalifofi ne dai nan khalifa shine me shine wanda zai mai wani shugaba kafin sa bai wanda ya zo kafin sa suka kafa hadisi dalili da hadisin Jabir suka masa tarihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yazalu al-islamu azizan ila 12 khalifa hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi yake musuluncin nan bai zai gushe ba yana da izza da daukaka har sai an yi khalifa goma sha biyu tukunna sannan daga ba musuluncin kuma sai fara samun rauni wannan hadisin haka yake amma kuma shi sun masa tawili Kula din shugabannin su ne wa'annan ahlul da suka ambata kuma a hakika ba su bane wannan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban a ruwan abi dawo da ma ya kara da cewa ta tajtamiu alaihi umma wa'in wanda kowanne daga cikin su al'umma wannan zamanin da su haɗu su yi masa mubaya'a su ce ya sun yadda cewa shi khalifa ne to kaga wayannan daga cikin su in ka cire sayyidina ali lam tajtami alaihi umma al'umma ba su watsu sun ce su zama su ne shugabanni ba wasu ma ba su yi shugabancin a cikin su ba hasan ne ya ba amma sauran ba su yi ba to kuma wanda Allah ta sama cewa ya khalifa khalifa kuma shine wanda zai mai wani shugaba wanda ya zo kafin sa to saboda haka abin da ake nufi da wannan hadisin cewa za a yi khalifa goma sha biyu addini yana da ɗaukaka sai daga baya ya dinga samun rauni to khalifan da ake nufi sune ne alkulafa'ur rashidun nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali sannan sai a samu sauran kuma a cikin daula umawiya wato daular banu umayya wanda su ma abokanin gaban yan shi'a ne daga ciki akwai muawiya bin abi sufyan sannan akwai yazid bin muawiya shine ya zama na shida kenan na bakwai shine abdul malik bin marwan ya zama khalifa shi ma ya shugabanci musulmi na takwas shine al-walid bin abdul malik na tara shine Suleiman bin Abdul Malik na goma shine Yazid bin Abdul Malik na goma sha na goma sha ɗaya shine Hisham bin Abdul Malik na goma sha biyu shine Umar bin Abdul Aziz wannan sune kulafa isna ashar wanda manzala ta sama yake cewa addinin da zai guce ba da karfinsa har sai an yi khalifofi goma sha biyu na tukuna to bayan su ne kuma sai addini ya kama rauni domin nan duk da aka yi khalifofi goma sha biyu nan sun kare addini kuma al'umma musulmi duk sun yadda cewa su shugabannin su ne sun yi jihadi sun shigar da addini a wurare daban-daban to daga bayan su ne da aka da suka kare aka rusa daula umawiya to shikenan daga nan ne kuma aka fara samun matsala shikenan har ma duniya ta zo ta rubu duwailat daula daula maimakon da duka ana daula ta duniya musulunci sai aka da aka samu daula fatimiyya daula kaza daula sai ka ga yankin nan ga sunan su wannan yankin kuma ga sunan su aka dinga samun fitina a cikin al'ummar musulmi abbasiyun suka ta suka ce sai sun kwace mulki a wajen daula umawiya shikenan sai suka kwace aka ce su dangin manzala ne suka kwace suna mulki ke fatimiyun sai suka ce sam su ba su yadda ba su ai su ne suke bangaren fatima wayannan ba ta bangaren fatima su ma suka zo suka kwace mulki daga nan sai aka kakkasa duniya can ana shugabanci bangare kaza nan ma bangare kaza a haka ne fa duniyar yanzu ta kasu kake ji ana cewa Najeriya da Saudiya da ina da ina da ina da duk kasa ɗaya ne duniya sai dai a ambaci garuruwa kawai a ce gari kaza gari kaza to wayannan fa su ne ake nufi da wayannan kulafa din amma kuma wayannan mutane sai suka ce a wai wayannan albet ne wayannan shugabanni duk ba su yarda da shugabanci su ba to babu shakka wannan hadisin ya inganta amma kuma ga ma'anarsa to amma su kuma yan bidiya duka wa'annan ma ba su bane su ba su ma kama jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka tabbatar da cewa jikokin su ne ba a sun je sun kama wasu yan bidiya ne wanda suke shigo da wasu abubuwa wanda ma suka saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kansa kaga gara jikokin manzo Allah sun bi abinda manzon Allah ya zo akai wanda suka tabbata wa'annan na ambaci sunayen su don duk baka tare da yanki su sai da yanki ba sai za sai dina ali kaga ai har ya yake su ma to amma wani daban wanda ya kirkiro wani abu sabani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo kuma shine ake tallatawa a duniya sai zama shine ake neman ya karbu ba wai wa'annan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sani ba ما يجي ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنة وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق duk mutumin da ya kyautata magana a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa azwajihi da matansa a tahirati wanda suke tsarkakakku min kulli danatin daga dukkan wata dauda wa zurriyatihi da kuma zuriyarsa ƴaƴansa da jikokinsa al na wanda aka tsarkake su min kulli rijisin daga dukkan kazanta faqad bari aminan nifaqi wanda ya kubuta daga munafiki mana duk wanda ya san darajar sabon manzon Allah da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa su ne baiti wanda ya kubuta daga munafurci wanda bai san darajar su ba kuma akwai munafurci a tare da shi kaga shi ba su rike sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su rike su da daraja ba haka nan ba su rike matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja ba sai suka rike alul baiti kawai haka wasu kuma ana ce musu nawasi su kuma ba sa son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata sai dai sahabbai kawai su dukkanin su akan bata su wanda suke kan daidai su ne wanda suka kan darajar wayannan mutanen gaba daya sabon manzon Allah abokanensa ne su suka taimake shi suka ba da rayuwarsu ga wannan addinin har ya zo wajen mu matansa sarkakakku ne su ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba masa su zama matansa a duniya da lahira kuma ya tsarkake su daga dukkan wata dauda yusi ba an kuma rijisa alal baiti wa yahirakum tadhkira Allah ta'ala sai inna ma yuridu Allahu an yuthiba yuthiba ankum rijsa ala al-bayti wa yahyikum tadhira Allah ya tsarkake iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune matansa matan sannan sune wato Khadija guda goma sha ɗaya sune wanda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aura duk sauran kuma akwai sabani biyu sun rasu kafinsa Khadija da Zainab bintu Khuzaima sauran kuma sun su kafin su. ma'ana ya hada su kenan guda tara wuri ɗaya sune akwai Khadija akwai Sauda akwai Aisha akwai Hafsa akwai Ummu Salma akwai Zainab bintu Jash da Zainab bintu Kuzaima da Ummu Habiba yar Abu Sufyan da Safiyatu bintu Huyay da Juwairiya da kuma Ramda wannan sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya inganta manzala ta sama ya aure su amma akwai wasu daban wanda aka yi sabani to wayannan matan dole ne ka ji ka san darajar su ka san darajar wayannan matan mata ne na manzon Allah sallallahu bayan da za a ce mazala ta sunama matansa ba mutanen kirki ba ne kai bawan Allah mutumin kirki ka je ka zaɓi mace mai tarbiya ka aura matar ta zama mutumin kirki amma annabin Allah manzon Allah ta sama ce duk matansa ba na gari ta kaga wannan magana akwai ƙarya a cikin ta sai sa ubangi ta je tashi musu rajja qur'ani yace al khabithatu lil ba at-tayyibatu tsayi tayyibin ai munanan mata marasa kirki na mutane ne marasa kirki mata na gari kuma na mutane ne na lokacin da suka jefi Aisha da da kazafi saboda haka manzala ta sama Allah ya zaɓe shi ya zaɓa masa ne ya zaɓa masa matansa su ne kuma matansa a duniya da lahira ya yasa Allah ta'ala ya hana a aure su bayan ya rasu domin su ne matansa har a lahira a aljanna sannan ubangiji ta'ala ya ce annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzala ta sallama shi ya fi cancanta da al'amuran mu'mine fiye da kansu kuma matansa iyayen mu'mine ne kowace ɗaya daga cikin wannan uwa ce ga kowane mu'mini ne ummahatul mu'minin sai waya za a zo a ce ka zage su baka san darajar su ba kamar yadda yan shi'a suke suna walakanta Aisha suna walakanta matan manzala ta suna masu hafsa suna wurijin zagin su su la'ance su wai wannan kuma shine addini yanzu mutum ka zo ka samu matansa ka ce ba gari bane ka ce mazinata ne ka la'ance su ka dinga bi cikin jama'a kana zagin su don Allah ka san darajar wannan mutumin ka mutunta shi ko ma waye ko ordinary mutum ne wanda ba ga wata ɗaukaka kawai ka je ka ce matansa mazinata ne kana ta zagin matansa don Allah ka masa mutunci ka ba shi darajarsa ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka lalata masa matansa ai ka ce shi ma lalatacce ne ko baka faɗa da bakinka ba don ba da zai mutumin kirki ya zauna da matan banza daga lokacin da ya fahimci matan nan ba na gari bane zai sallame su to sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam murabbil umma wa muallimuha Shi ne malamin al'ummar nan gaba ɗaya shi yake wa al'umma tarbiya sannan ya kafe wa matansa tarbiya ba su da tarbiya kuma ya zauna da su a haka sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hankali ma bai zai yadda da wannan ba saboda haka dole ne a ji ana son matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum yana so ya kubuta daga munafurci kamar yadda imamu abban hawi ya faɗa sannan da zuriyarsa zuriyarsa ne ƴaƴansa da jikokinsa dole ka ji kana son su daruratan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa bakwai <coughs> uku maza hudu mata guda uku maza su ne alƙasim da abdullahi da ibrahim muhammad wannan su ne guda uku alƙasim shine babban ɗansa wanda ake masa alkunya da shi ana ce masa abu qasim baban qasim sannan sai abdullahi wanda ana masa laƙabi da zahir kuma ana masa laƙabi da tsayi wanda wasu malamai suke mummunan fahimta sai suke tamanin tsayi da tsahir kamar mutum biyu ne ko mutum ɗaya ne laƙabi ne duk gaba ɗaya na abdullahi tayyib sarkakeke a tsayir sarkakeke saboda shi an haife shi ne ma bayan ne bayan annabta yasa aka sa masa wannan lakabi to gau da haka sai kuma Ibrahim Mu'azzam wanda Mariyatu Kibtiya ta haifa masa wayannan guda biyun gaba ɗayan su Khadija ne ta haife su saboda haka ma ƴaƴansa maza guda uku ne ba guda hudu bane ba kamar yadda wani mawaki yake cewa wa al-qasibun wa tahirun wa tayyibu wa rabi'un Ibrahim Mu'azzam ita ya manzo Allah qasim da qayyim da qayyim na kudin su shine ibrahim wa zama a ba na kudu su uku ne abbayin da qayyim mutum ɗaya shine abdullahi <clears throat> sannan mata kuma guda kudu akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum akwai fatima ruqayya da ummu kulsum sune wanda sai na usman ya aura ya wuri ruqayya bayan ta da su sai aka bashi ummu kulsum aka ce masa dunnurain ma abokin haske guda biyu saboda ya auri ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ko malamai suka ce a tarihin duniya babu mutumin da ya auri matan annabi har guda biyu sai a sai na Usman ba wanda ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai sai na Usman shine kawai ya samu wannan wannan falaladi sannan Fatima kuma ita ce wanda na Ali ya aura radiyallahu anhu wannan su ne ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai uku maza guda hudu kuma mata dole ka ji kana son su daruratan a zuciyarka in dai kana da imani kuma kai masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan yana da jikoki da yawa daga ciki akwai Hassan akwai Hussein su ne ƴaƴan Fatima sannan kuma zuriyar Hussein ta dinga yaduwa su ne wayanda muka lissa ɗazun a baya su Aliyu Zainul Abidin ya tabbata a hadisin Muslim wanda bi bin al-arqam yake bada labari cewa manzo Allah ta sallama qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khatiban bima'in du'a kumman manzo Allah ta sallama taran ya tsaya a wani ruwa wanda ake ce masa kumman kuma ana ce masa gadir kum baina makka wal madina yana tsakanin makka da madina ya tsaya mana hudu ba ya ce amma ba'du amma bayan haka يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي رسول ربي فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين yace ya ku mutane ni fa mutum ne zan bar duniya nan kamar yadda kowa zai bar duniya manzon ubangiji na dan aikin ubangiji na mai karɓar rai ya kusa ya zo mini kuma zan amsa masa to amma na bar muku nauyaya guda biyu yace awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi wa tamassaku bi zaid bin arqa yace fa hatta ala kitabillahi wa raqaba fi yace na farkon shine littafin Allah alqur'ani kenan yace a cikin akwai shiriya kuma akwai haske idan ka bar alqur'ani to bata za ka idan ka bar za ka shiga duhu ne ba haske kake nema ba saboda haka alqur'ani akwai haske akwai kuma shiriya a cikin sa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin amma shirya ne da haske ne kuma ga masu tsoron Allah amma wanda bai da tsoron Allah alqur'ani ba zai zame masa haske ba sai dai je dinga laliban kuma addinin sa wani wuri daban ba alqur'ani ba sannan yace ya a akan littafin Allah yace ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da shi sosai ku yi aiki da shi yayi ta kwadaitarwa dai akan alqur'ani sannan sai ce wa ahlu baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti haka ku yace kuma da iyalan gidana ina tunatar da ku dangane da iyalan gidana kada ku taba su da wani mummunan abu ku kiyaye mini iyalan gidana su ne matansa da ƴaƴansa da jikokinsa dole ne ka ga darajarsu da al'ummarsu saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan a cikin su an samu wanda bai da imani wannan kan babu dama ka ji kana son sa saboda mai saboda rashin imani sa idan ana tafiya ana tafiya kamar yadda a zamanin sa an samu fafanin sa wanda ba su yi imani ba irin su Abu Lahab sai zama ba su samu wannan darajan ba to haka ne ana tafiya da gobe wasu jikokin nasa suka bar addinin musulunci to ba su da wannan darajar sai manzala ta sama riga faɗa musu cewa ba zai iya musu komai ba sai idan da su ce idan suna da imani yace ya fatima anqidhi nafsaki minan nari fa wallahi inni la ughni anki min allahi shay'a ki tsamar da kanki daga wuta ki tambaye ni duk abin da kike so na rayuwa ba zan iya wadatar da ke da komai ban ai tashi ba sai dai imani ki shine zai kukutar da ki da haka duk wani wanda bai yi imani ba ko halin zai ne bai da wannan daraja din imani shi zai baka daraja ko kuma mutum ya zo mumini ne amma kuma ba mutumin kirki ba ko da silsilansa in an fi an fi za a danganta zuwa manzo Allah salama wannan ba zai amfane shi ba domin dukkanin mu gaba ɗaya da arnan mu da musulman mu da mutane kirkin mu da fasikin mu duk gaba ɗaya aka bi dangin mu za mu dangana da annabi Adam alaihi salatu wassalam kaga dukkanin mu ƴaƴan annabin Allah ne ba ma daga cikin ƴaƴan akwai ƴan wuta ai akwai kafurai akwai fasikai to kaga darajar tana samuwa ne idan ne idan akwai imani amma idan babu imani ko kai dan wane ne wannan darajar ba za ta amfane ka ba idza fakharta bi aba'in dawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama walad idan kana alfahari cewa iyayenka su kaza ne su kaza ne sai kai yi gaskiya ma in hakan ne amma cin da abin da suka ba tun da kai mutumin banza ne ba hakan kin kake ba baka gaji ubanka ba kin ka gaji ubansa ko to idan mutum ya dauko hanya ta gari to ai na saman sa sai ta masa amfani amma in ba hanya ta gari bane na sabara ta masa amfani ba shi za manzala ta sama ce man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu duk wanda aikin sa ya jinkirtar da shi to na sabar safa ta bi gaggautar da shi ba kai dan wani jika wani a'a wannan ba zai maka amfani ba sai aikin ka da imanin ka kawai to da kalatal fata man qala zaka abi innal fata man qala ha ana za ba ba jarumi ba shi ne zai ce ba ba na gurzo bane a ka ce kai kin gurzo ne ka fito mu gani to shi yasa don an danganta mana mutum a ce ne dan wani dan wani akai har zuwa manzon Allah mu bai dame ya ya aikin sa yake musulmi ne mumini ne bawan Allah ne mai riko da sunnar mazala ne sallallahu alaihi ko kuma dan bidiya ne duk bidiya yake ba ruwan mu da shi ko da yana dangantuwa zuwa ga mazala ta sama duk dukkanin mu muna dangantuwa zuwa ga annabi Adam alaihi salatu wassalam har fir'auna danginsa babansa annabi adam ne fir'auna wani ya sa ya samu daraja so da ka addini nan shine la'amruka kamar insanu illa bi dinihi wa la tatruku taqwa tikan an an-nasab laqad rafa al-islam salman farisin kama wada shirku an-nasib abalaha saboda ka baka da wani kima sai riko da addinin ka kawai ka daina dogaro da dangi wai ka ce wai ba ka bar tsoron Allah da riko da addini wannan ba zai amfane ka ba salman farisi ya samu ɗaukaka kasancewarsa musulmi abu lahab babban manzala ta suna Allah ya kaskantar da shi saboda ne bai riko da addinin musulunci ba to da ka riko da addini ma'auni aikinka kawai imaninka da aikinka da rikonka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ke ya amfani ka to da haka manzala ta sallama yayi ta yin kashedi cewa ai riko da ahlul baiti ai riko da ahlul baiti to anan imamu sahabi yace duk wanda ya kyautata magana ya faɗi alkhairi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matayensa barkakakku daga dukkan wata dauka da kazanta da zuriyarsa wanda Allah ya tsarkake su daga dukkan kazanta da najasa faqad bari aminan nifaqi ya kubuta daga munafurci to wannan kuma ba mummunan magana yake akan su kaga zai zama shi kuma bai kubuta daga munafurci ba abin da yasa imamu sahabi ya faɗi wannan magana saboda asalin wayanda suka kirkiro shi'a ko wanda ya kirkiro shi'a wani munafiki ne zindiki ba yahudiya ne kuma shi ne kirkiro shi'a domin ya bata addinin musulunci kamar yadda ibnu abdul aziz ya faɗa wato wannan mutumin sunansa abdullahi ibn saba wato wani ba yahudiya ne yana addinin yahudanci to sai ya ga cewa to ya za a iya lalata addinin musulunci shine sai ya sa riga musulunci don ku fahimci yahudu yahudu ba ba kamar nasara bane kaga musulmi yana da'awa zuwa ga addinin sa ko to haka nasara ma kirista suna da'awa zuwa ga addinin su gari gari suna kiran mutane suna zama me bitoci suna zama nasara to amma ka kula da yahude a ina ne yake da'awan addinin sa yanzu coci nawa muke da shi na yahudawa a garin nan ko dai ba za ka iya nunawa ba na kirista ba guda nawa ne yawa to shi addinin yahudu shi bai damu ka zo ka shiga addininsa ba a babban damuwarsa shine ya lalata maka addini ka kawai shi yayi nasara saboda haka suna shiga suna na a cikin amma kokarin su su lalata mana addinin mu da ɗabi'unmu mu masu kyau ko baka karbi addinin sa ba in dai kalla in dai lalata maka naka to shikenan bukatan sa tabiya to yahudawa fa suka dinga shiga cikin musulmi suna lalata mana aqida har abun ya dinga tabarbarewa ba ya zama na aqida irin ta sahabbai ta dama yanzu ya zama bakon abu a wajen al'umma to wannan mutumin Abdullahi bin sabab ya Yahudi ne shi nan sai shiga lalata wa mutane aqidan su ya dinga kirkiro musu irin wayannan abubuwa wannan kamar yadda wani mutum ana ce masa bulus asalinsa bai ne sai ce shi ma ba nasare ne sai sa rigar nasara shi kenan da ya shiga malam cikin addinin nasara ya dinga cusa musu aqidu a ƙarshe shi ne ya sa musu cewa annabi isa dan Allah ne shi wannan bulus din ya sa musu ra'ayin annabi isa dan Allah ne kawai da suka kama sa annabi isa cewa shi dan Allah ne shi kenan shi yayi nasara ba wai na nasaranci ne sa ba to haka wannan Abdullah bin Sabaki ma aikin da yake nan da farko sai zai bayyana a tanassuk cewa shi mutumin kirki ne bawan Allah ibada sallah azumi zikirin Allah koyaushe cikin ibada kawai kaga ba haka ne ake roƙon mutane ba mutum zai zo da katon tarbiyya na ta zikiri bai san addini ba kuma babu tsoron Allah tare da shi shi kenan ta dauke shi cewa shi wali ne sai zo yana ta kawo masa sadaka sai ya dinga fatawa sai ya dinga bada jama'a to haka mutumin ne ya shigo siffa cewa shi ne ibada ne bawan Allah ibadu rahman ibban da ibada ba abun da yake yi yana haka yana haka duk mutane suka ce a ah, wannan bawan Allah ne shi kan ba ruwansa da duniya ma shi kenan sai kama al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai kama da'awa ya kama wa'azi wannan abu mai kyau ne ku yi wannan abu mara kyau ne kar ku yi shi ana tafiya ana tafiya a haka malam ya dinga sa gaba a cikin zukatan muminai tun a zamanin sayyidina usman ya je dinga zuga wasu mutane sanda suka zo suka kashe sayyidina usman shine sababin da yasa aka kashe sayyidina usman ya je dinga ƙarya ya dinga ƙarya ya ce sayyidina usman yayi kaza ya dinga sayyidina usman sharri sanda ya haifar masa da yan tawaye a mulkinsa a zamanin sa kuma su ne suka je suka tsallaka gidansa Hassan da Husaini sai na Ali ya tura su da takobi su je su yi gadi gidan sai na Usman ana son za a kashe shi kas su yadda a kashe shi suka zagaya ta bayan danga suka je suka jiran ma sai na Usman yana karatu alqur'ani suka kashe shi jini ya diga akan alqur'ani akan qawlu ta'ala wa sayfikahumullah Allah sai ya ikan maka wannan fa shi wannan aiki wannan bai hude to da ya gama da wannan ya tabbatar an kashe sai na Usman sai na Ali ya kama mai khalifanci ke kuma ya dinga bayanar da son sayyidina ali har ya wuce gona da iri ne shi mai taimakon sayyidina ali ne yana tare da sayyidina ali ya dinga wuce gona da iri yana neman ya zamana ya mai da sayyidina ali a matsayin Allah yana fifita sayyidina ali akan Abubakar da Umar da Usman sayyidina ali labarin wannan mutumin yace maza maza a je a samo shi a kashe shi mutumin da ya ji labari ya gudu ya bar area kufa da Madina gaba daya shike ne ya gudu ba don kuma ba sai na ali kashe shi da yi saboda me saboda ya nuna yana so sai na ali har ya wuce gona da shi daga nan sai na ali yace man faddalani ala abi bakr wa umara jalastuhu hatta al-muftari duk wanda ya zo yana fifita ni akan abubakar da umar sai na masa haddi na mai kasafi wanda ya kirkiri karya a janna kawo daga nan duk wanda ya zo ya ce abubakar da umar sun fi aliyu sai aliyu ya kama shi ya masa bulala kamar bulala tamanin saboda wannan ana nema a ruɗa masa imaninsa ne ko a rikita masa zuciyarsa ya ji cewa ya fi abubakar da umar to bai yadda da haka ba to haka bayan Allah fa nagari suke yi idan ka zo za ka kai su inda Allah bai kai sai su ce san ba kai ta ba sun tabbata kai ba mutumin kirki ba ne kana neman ka lalata su ne kana neman ka shigar da shaidan a cikin al'amari to amma za ka ga mutum a zo ana zuga shi shi shehi ne ko wani a ji a kai ka inda Allah bai kai ka ba kuma ka yadda da wannan abun har a zo ana maka sujjada kaman ana maka bauta ana ta faɗa maganganu a kanka duk kaye ta ko ne abu kuma kana kokarin ka kare haka kaga wannan babu imani don sai na ali ta da wannan ba to ai yan shi'an su ne wata ran sai na ali fito yana fitowa kawai da suka ganshi gaba ɗaya sai suka faɗi suka masa sujjada da suka masa sujjada kaf gaba ɗaya sai na ali ya aka kama su aka tona kafin lambatu ukhudud aka hura wuta da itace aka dinga ɗaukar su sai ba ta ana jefa su sun je kona su gaba su saboda me suna so su mai da shi Allah ko to kai ya zaka kai da wannan wannan tabbata ya faru Abdullahi bin Abbas ya zo ya ga abin da aka yi yake da ni ne Aliyu ba zan kona su da wuta ba zan ɗauke wuyan su ne da takobi saboda manzala ta sallama ya ba ne azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta amma ya ce man baddala dinahu fakhudhu faqad baddalu dinahu duk wanda ya canja addinin sa kashe shi wannan sun canja addinin su ne sai a ɗauko biya dinga ne kare su kila sai na ali bai san wancan hadisin da ya hana a kona mutane ba amma layi hali da hukuncin su hukuncin mai kisa bai bar su sun tafi a haka ba kaga yana da uzuri a wajen Allah subhanahu wataala da zai kare kansa to amma wanda kai tana gani ana maka sujjada baka mari mutum ba ma ballanta naka kai shi baka masa tsawa ba baka ce kana yi ba kana ta kokarin gyara abun wai gaisuwa ne wai al'adar mutane ne wai kirin gaisuwa su kenan ku bauta mini ba sai na ali ga ma matakin da ya dauka ko a gani to kai kowane mataki ka dauka burburan da ake zuwa ana musu tawafi ana musu sallah ana yi musu sujjada a ko ina a inda yan bid'a suke wa'anda suke ma'abota kaburburan wanda iyayensu ne ko su suna gani ana wannan abun wani uzuri za su ba wa Allah subhanahu wataala in an yi tashin alkiyama to irin wa'annan mutanen fa sune suka lalata addini digan da ya shigo kawai <clears throat> ya dinga shigo da abubuwa na shi'a yana son ya biya bukatarsa to daga nan da sai na yace zai kashe shi sai gudu ya tafi wani gari yana ce masa kirkisiya nan sai na ali doka kada wani ya sake cewa ya fi abubakar ko umar in ba haka ba kuma zai masa haji na mai kasafi daga nan sai na ali nan sai ya samu lafiya amma kai ka bari ana kai ka kololuwa a ta ka fiye da yadda ka cancanta a fifita ka kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma ba kai komai ba saboda haka yahudawa ne suka jirkita aqidan nan suka sa mutane irin wannan aqidan to shi yasa imamu ta yace duk wanda ya ke faɗan alkhairi akan sahabban manzon Allah da matansa da iyalan gidansa ya kusa daga munafurci in kuma bai faɗi alkhairi akan sahabbai ba to shi mabiyin Abdullahi bin Saba ne ba ya huje munafiki zindiki kuma bai kusa daga munafurci ba sannan ma ne yace wa ulama salafi min as sabiqina wa man ba'dahum min at tabiina ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqh wan nazar la yusaruna illa bil jamil ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل وعلماء السلف har yanzu dai wannan akida ce kuma ta ahlus sunna ka san darajar Allah ka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, sannan ka san darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san darajar malamai musamman malamai magabata don an yi wasu mutane wanda ba su san darajar malamai ba su kuma adawa suke da malamai kuma har yanzu akwai su a wannan zamani wanda suke wa ilimi karatun jarida dama ba malamin ne ya koyar da shi ba balle sana'a ce ya samu ladabin ilimi a dan larabce iya sai je dinga nazarin littattafan tafsiri da hadisai da littattafan fiqh da na tarihi shikenan shine malamin kansa sa ma bai san kuskure ba ne gani yake daidai ne don ba mai gyara masa to sai wani baya ganin darajar wayannan malamin malamai magabata ba su da kima a wurinsa baya ganin darajar su zai iya zagin su in ya ga dan kuskuren su kaɗan zai ce makiya manzon Allah ne makiya sunna ne tuni shi kenan sai ya dinga jira a kansu yana aibanta su to shi ma wannan aƙida ce mummuna aƙidan khawarij ne rashin sanin darajar sabbai rashin sanin darajar malamai magabata to shi yasa anan malam yake so ya gaya mana aqida ingantacciya ta magabata yace wa ulama usala malamai magabata min as daga waɗanda suka riga din tuntunin sune sahabbai wa man ba'dahum min at-tabi'ina da wanda suke bayan su daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'u tabi'ina da tabul atba kai ta tafiya har su imam malik har ka wuce su imam malik amma idan an ce salaf su ne karni guda uku na farkon nan al-haddul fasili bayna salafi wal khalaf ra'su salatuniya wato bambanci tsakanin salaf da waɗanda suka zo a baya shine shekara ɗari uku yin baya don manzala ta sama da yace khairun nasi qarni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina yadunahum yayyan mutane wanda suka rayu da ni sai masu bin su sai masu bin su kenan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to wayannan su ne sarrafa to ma da yace wayannan mutane malamai magabata tun daga kan sahabbai har ka dauko tabi'ai har tabi'u tabi'ina in an ce tabi'u tabi'ina imam malik ya shiga abu hanifa ya shiga shafi ya shiga ahmad ya shiga al-a'immatul arba'a shugaban makawabi guda hudu nan suna cikin tabi'u tabi'ina to wa'annan malamin gaba ɗayansu mana yace ahlul khairi wal asar ma'abota addini bayin Allah wal asar kuma ma'abota hadisi wanda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wa ahlul fiqh wal nazar ma'abota fiqhu malamin fiqhu kenan wanda za su karanta ayan ba sun da hadisin ma kuma sai sun fito mana da hukunce hukunce da ke ciki wal nazar da tsokaci shine tunani a cikin ayoyin alkur'ani da hadisai manzo Allah ta sama a gane me suka kunsa malamai masu irin wannan la yuskaruna illa bil jami ba a ambaton su sai da kyakkyawan abu in ka ambat in ka faɗi wannan malamai to ka faɗi alkhairi kawai in ka kira malik yabon za zaka shafi yabon za zaka ahmad abu hanifa haka nan wayanda suka zo kafin su irin sayyid bin musayyib irin su al-hasan al-basri irin su abun nan sayyid bin jubair da manya-manyan tabi'ai wayanda aka yi a baya sannan kuma har ka tafi kan sahabbai dukkanin su daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u na kowa in ka daga shi ka faɗi alkhairi a kansa la la illa bil jamil ba ambaton su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in duk wanda yake ambaton su da wani mummunan abu ya dinga aibanta su fa huwa ala ghairi sabil wannan kan ya kauce hanya madaidaiciya baya kan hanya ta baya kan hanya ta magabata wata hanyar ta daban ya kama kuma wannan malamin da su in da malamai magabata dukkanin su in ba mu san darajar su ba to bayan da za mu fahimci wannan addini don su ne suka yi wa addinin hidima su suka ruwaito mana hadisi suka dauko mana alqur'ani su suka fassara mana alqur'ani da hadisai alqur'ani da hadisai ayoyin alqur'ani da hadisai su suka fassara mana kuma da fassarar su ne muke samun nitsuwa idan fahimtar mu ta dace da fahimtan su wayannan magabatan mun tabbata fahimtar daidai ne in ta kuskure kuma fahimtar mu da ayan ko hadisin ya zama na ba irin fahimtar wannan magabatan bane to tabbas kuskure ne don manzo Allah ta sama ne yace la tashtabi ummati ala balala al'umma ta bara zuwa kan bata ba bayan da za a yi sahabbai da tabi da tabi tabi na ba su fahimci wani abu a aya ba sai kuma yau ka zo ka ce za ka fahimta ka zo ka dinga shigo da ra'ayinka a cikin ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu yake faruwa kowa ya debo ɗebo sa bai da dalili da ana faɗanta ana faɗa ana faɗa ba a neman hujja to sai yanzu kuma aka ce to ku kawo mana dalili ke nawa mutum sai ya dinga yawo da kansa yana tafsirul qur'ani bil ra'ayi da ra'ayinsa yayi kwatin din aya a can ya dauko aya a can ba ta magana kan matsalan mutum yake jin tsoron Allah ya yake wai dalili ne akan wannan domin ya rutar da jahilai wanda ba su san ilimi ba in ka tsare shi kace waye magabacinka a fassara wannan aya akan wannan matsalan bai sai ga maka ba wallahi da wani tafsiri ka dogara ka fassara ayan nan a bisa wannan bidiyar ka bai ita ga maka ba shine malamin kansa shine mai tafsirin kansa amma babu shi a tafsirin magabata inda magabata sun fassara ayoyin da haka ai da mu ma mun bi ko sun fassara hadisan da haka damu ma tsulu an same mu aji to amma mutum da yana sai ya tabbata akan barnan sai ruɗa mutane to koya ne wai sai yayi kalin dalili abinda ba dalili ba sai zama sai zama dalili a yi wa Allah ƙarya a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya sannan kuma a bar Qur'ani da hadisi ma kawo buga misalai sai buga maka misali da abu na duniya kuma ana kama maka dalili akan me akan addini misali kuma na duniya ya zama dalili akan addini inda aka ne to me amfanin qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka kawo mana dalili hadisi akan wannan matsala shin Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa sai ka ji mutum ko yana buga maka misalai sai kawo wata kisa kurani wanda ba a kan wannan matsalar take magana ba sai buga misali kawai nan sai wai an fitar da dalili inda haka shine dalili ai da karatu da ma ya zama mai sauki da babu wani wahala fahimtar addini don ko dan boko wanda ya karanta boko zai iya buga maka irin wayannan misalai to shine malam ne yake cewa wayannan malamin ba a ambaton su sai da alkhairi domin su ne kuduwa idan ka lalata malamai magabata to da wa za a yi koyi ne kuma ubangiji ta lalace a bi malamai magabata don ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba manzala ta sama bayan shari'a ta bayyana masa sannan ya saba hanyar mumine muminan farko ake nufi ba sabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai biyo ta hanyar sa daban Allah ta'ala yake za mu jikinta masa abin da ya jikinta ma'ana za mu kawata masa bin son zuciyarsa nan zai dinga gani kamar akan da yake ya rayu a ka a ƙarshe a je a jefa shi a cikin wutan jahannama yanzu wannan aya ma an samu mai fassara ta wai abin da ake nufi da wa yadda bai gaira sabilin mu'minin na ana nufin wai wai ɗariƙan sufaye tafarkin mu'minai da aya sabili shi ma tafarki tafarki kuma shine ɗariƙa da haka wanda ya bi ɗariƙan waliyai shine ake nufi da sabilin mu'minina ba fa wanda ya bi Abubakar da Umar da Usman da Ali ba ba wanda ya fi tafiya da tabi'u tabi'in ba wanda ya fi su imam malik ba don duka duk su yi wannan abu ba kaga ayar ba ta yi magana akan musulman farko ba ta ko ta yi magana akan musulman karshe mutum da bai shekara ɗari biyu da mutuwa ba ko shekara talatin wai aya a kansa take ba ta yi aiki a can ba fa ya yanzu ne take aiki don su ba su irin wannan abu ba in shine sabilul mu'minin su ba su yi ba don ba babu wata ɗariƙa da wani sahabi ya yi ko guda ɗaya su ma sun yarda da wannan don wanda ya kirkiro can shi ma bai wuce shekara ɗari biyu da rasuwa ba sahabbai kuma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko dubu ɗaya da ɗari uku wanda ya yi san kwana da yawa da rasuwansa kaga duka ba a san wannan ba to ka wannan shi ne tahmilun nususi ma la tahtami ka dauki nassi ka dankara masa abin da bai zai dauka ba ayan ba haka take nufi ba ka ce haka take nufi saboda haka sabilul mu'minin ana nufin tafarkin magabata al-ilmu min al-kitabi was sunna bi fahmi salafil ilimi ka ɗauko shi daga alkur'ani da sunnar manzala ta sunama kuma a yadda magabata suka fahimta su ne tabi'ai da tabi'u tabi'ina sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda manzala ta sunama ce khairun nasi qarni thumma alladhina yaduna thumma alladhina yaduna ya musu tafsira amma idan ka ɗauko na wani nan kusa kuma ya saba da nasu babu yadda za a yi naka ya zama gaskiya su kuma ya zama nasu ba gaskiya bane to da haka malamai na Allah wanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne ake bi kuma su ne wanda manzala ta suna ke cewa al'ulama warasatul anbiya'i fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir malamai su ne magada annabawa annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba sun gadar da ilimi ne duk wanda ya riki ilimi to wannan ya riki babban rabo abun da ake nufi da ilimi ilimin shari'a ilimin shari'a kuma shine ma'rifatul haqqi bi dalili ka san gaskiya tare da dalilinta shine ma'anar ilimi al-ilmu ma'rifatul huda fi dalilihi ma zaka wata qalili ya sauya ilimi shine sanin shiriya da dalilinta wannan shine ake cewa ilimi wannan ba zai daidai da da takalidi ba takalidi shine wani ya gaya maka abu kaza halal ne ko ibada ne mai kyau ka je kai baka san dalilin ba kaga wannan shine takalidi a a dora ka kan basira ko wani abu ga hujjansa ga dalili daga alqur'ani ko hadisi kuma sai sahabbai su ba mu samfur da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su imam mali ya suka irin nasu zai sai mu ma mu yi shikenan dan imam ya ce la yusbihu akhir hadhihi umma illa ma aflaha awwalaha ba abin da zai gyara karshe wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon to kwata kwata mun bar abin da ya gyara na farkon mun dawo ne bin son mu da ra'ayi sannan wayannan malamin kuma su ne wanda mazala ta sama yake cewa ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il malamin al'ummata su ne kamar annabawan banu isra'il domin da in wannan annabin ya zo sai ya zama wani annabi ya biyo shi in wannan annabi ya zo wannan annabi ya zo ya jaddada addini to za su zama shine khatamun nabiyyin tikamakin annaba yanzu babu wani annabi sai dai malamai su za su tashi su kama da'awa suna da'awa suna isar da sakon annabi sakon annabin kuma shine mai qur'ani da hadisi taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abunda in kun riko da shi ba za ku fata ba bayana shine littafin Allah da sunnata to me yasa da alqur'ani da sunnar manzala ta sa shine magadan annabawa amma wanda yake da bid'a ya sani baya daga cikin magadan annabawa baya daga cikin magajin annabi ko kaɗan shi ya naɗa kansa kawai kamar yadda dama waliyan nasa ma sun naɗa kansu ne su suka yi bayanin kansu kuma yadda suke bayani Ko shi yasa su malamai ana ba su uzuri malamai magabata domin dukkanin su al'umma sun yi ijma'i cewa kamar yadda ibnu abdul iz yake faɗa ai sun yi ittifaqi yaqiniyan cewa wajibi ne a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya ne magabatan nan sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina to da sababin sun yi ijma'i dole a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ba su wannan darajar aka ce a bi su ta hanyar su za a fahimci addini ba fa ba za ka iya bauta ba sai malami ya baka a'a addini ne ba za ka fahimce shi ba sai malami ya maka shirkin ayan ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda suke cewa wai sai ka je ka karko abun wajen wani to wajen wa za ka karba kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka Allah ya baka manzon Allah ya baka kuma kaje za ka karba wajen wani me za ka karba shi ne za ka karbo bata ko bidiya don sahabbai ba su karba ba tafiyar da suka zo su ma wajen manzon Allah suka karba ba sai sun ce a ba su wani wuri biyu ko kuma wata wasu salloli Abubakar da Umar su ba su ba yadda manzon Allah ya bayani haka suke aikatawa haka su Imam Malik ba su karbo wajen ne wajen wani ba hadisai suka karɓo a wajen malamin su da kuma fahimtar hadisai. to idan malami daga cikin magabata yayi wani kuskure wanda an sani yana jin sunnan manzala sallallahu alaihi to ana masa uzuri Shi ne ma'anan la yusfaruna illa bil jamil wa man zakarahu bi su'in fa huwa ala ghairi sabil duk wanda ya ambace su da wani mummunan abu to wannan kam baya kan tafai. kuma uzurin da ake ba su yanzu kamar imam malik sai ka samu ya bada fatawa kuma ta saba wa hadisi to dole ka bashi mafita me yasa saboda imam malik kowa riga sani mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta yi ijma'i akan haka duniya musulmi wanda ake daukan maganar su a matsayin magana ai dai dan bidiya ne mutum ko kuma dan shi'a amma wanda za a ɗauke su malamai a duniya masu bin sunnar magana ta suna duk sun yadda imam malik me riko ne da sunnar manzon Allah ta suna to sai ka samu fatawarsa ta kama hadisi shi kenan sai ka jira a kansa ka ce makiyin sunna makiyin manzon Allah ka ce gaji na mali ya saba hadisi to ba za mu bi magana to ba magana manzon Allah za mu fi ya kai haka ko ka ce ga inda hadisi ya bi amma mali ya ce a kaza fa'idar din ina ina ina addini kaga wannan rashin sanin darajar malamai ne to uzuri ka ba mutum domin babu wanda ya wuce kuskure ko wanda ya tafi aƙida ingantacciya ta ahlus sunna kowane mutum yana kuskure in ba annabi ba ne. to kuma idan ya kuskuren kuma ba za a bi shi akan kuskuren ba sai dai a ba uzuri a ce ba da gangan ba ba kamar shi a da suka ce shugabannin su su ba sa kuskure ba ko yan bidiya da suke cewa waliyan su ba sa kuskure ba in ka ce wali ya kuskure sai a ce to ai ba ka san darajar waliyin ba ne ya za ka ce wali ya kuskure sai dai ya zama duk abun da ya faɗa daidai ne in ka ce ya yi kuskure a nan to kawai kai makiyinsa ne ga wannan ba daidai ba ne inda mutum ya kuskure ya yi kuskure sai mu ba shi uzuri amma ba za mu bi shi akan kuskuren ba uzurin da za a baki shine sai a ce wannan hadisin watakila labarin sa bai zo masa ba bai ji labarin wannan hadisin ba <clears throat> imam malik da ya ta madina akan makka yace madina ta yi makka daraja sai aka samu hadisi wanda manzala ta sallama yace yace wa makka innaka khairu ardillah wa habbu ardillah ila allah walau da anni ukhrisu minki lama kharajtu hadisi ingantacce yace yace makka shine garin da yafi kowane gari kuma shine garin da Allah ya fi so yace ba don kora ta aka yi ba da ban fita na bar makka ba kaga wannan hadisi yana nuna ya fi me ya fi madina ibnu abdul bari yace fa hadha nafsu fi mahallin niza wannan nafsi ne a muhallin ja ce fa hadha nafsu fi mahallin niza tare da cewa ba maliki ne yace wannan hadisi yana nuna mana tabbas makka ta fi madina daraja kuma yace wala yanbaghi al-hududu anhu baya kamata ka kauce wannan hadisin ka ce me ka ce makka ta fi madina sai yace wala alla malik lam yablughu hadha al-hadith yace wata kila malik bai ji labarin wannan hadisin bane shi yasa ya faɗi haka shikenan kaga ya ba malik uzuri amma kai kuma za ka zo ka jira akan malik ka ce malik ya saba ne ya saba hadisi ba ko kuma hadisin ya zo maka, amma shi bai fahimci hadisin yana koyar da wannan matsalan bane bai gane hadisin yana koyar da wannan hukuncin ba ba duka ilimi ne mutum ya sani ba to sai ka bashi uzuri bai fahimci hadisin bane ko kuma ya fahimci hadisi amma sai ke tsammanin hadisin mansuhi ne wato hadisin an shafe shi baya aiki kaga sai ka bashi usuli sai kuma hadisin ya zama mokan ne ba mansuki bane ko kuma hadisin ya zo masa amma ba ta hanyar da zai yadda da hadisin ba wanda suka kawo masa hadisin ba'ifai ne makaryata ne ko fasikai ne kaga ba zai aiki da hadisin ba to sai ka bashi usuli a sai ya zo ta wata hanya kuma ingantacciya shi bai san wata hanya ba da ya sani da ya dawo daga ra'ayin sa ya bi wannan Su to irin wayannan mafitan ake ba wa su wayannan malamai din al-a'immatul arba da wayanda suka fi su Imma abin nan shekul isa ibn taymiya mun san shi da kira zuwa ga tauhidin Allah da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsanantawa akan dole a zo a ji hadisi amma littafi guda ya wallafa domin ya bawa al'a'immatul arba'a uzuri imam malik da imam abu hanifa da imam shafi da imam ahmad ya ambaci littafi raful malani anil a'immatil alani dauke zargi daga shugabannin addini sanannu sune al'a'immatul arba'a ku daina zargin su suna da uzuri ya dinga kawo irin wayannan uzurorukan yana ba su mafita a wuraren da suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka saboda duk an yi ijma'i mabiya sunan manzon Allah ba za su saba da gangan ba shike ne littafin guda ku da ta mai shi yasa kaga aqida ahlus sunna ba da tafi ta zaman lafiya mal ba za ka rena wani ba ba za ka rena magabacinka ba in dai mutum yana kan jiriya. to ba za ka rena shi ba kunne ba zai girme wuce kai ba sai ka bashi uzuri ka nema masa gafara amma ba za ka bi shi akan kuskure ba amma yan bid'a kuma kuskuren nan sai an mai da shi daidai tabbas ya saba qur'ani ya saba hadisi amma ai ta masa tawili ai ta masa tawili wai dole sai ka gane hakan din wai daidai ne saboda shi babu dama wannan shirin ko wannan waliyin ko wannan shugaban ya kuskure amma sahabbai fa Abubakar da Umar za su yi kuskure da Usman da Ali da sauran sahabbai amma wayannan su ko ba za su yi kuskure ba wannan shine abun da ya sa. ya zama da cewa aka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zama da kuma wai malamai magabata ba su da kima wajen al'umma saboda ba a ba su uzuri to wannan aqidar mummunar aqida ne wanda hatta tisbi wasu daga cikin ahlus sunna a wannan zamani an samu wasu mutane a Yaman wanda suke sakin baki ga ainihin malamai magabata har wasu sun karɓo aqidan a Saudiya akwai burbuɗinsu. su wanda har aka kori wasu daga cikin su a jami'a islamiyya a jami'ar musulunci ta madina aka kuma da aiki a jami'an da aka fahimci suna da irin wannan aqida wanda mu da hausa lokacin da muke karatu a can muna ce musu yan kaushin salafiya yan kaushi suna da hawan salafanci amma kuma suna kaushi a cikin salafanci sun wuce gona da to da haka wannan shugabannin manya-manyan malamai ne dole a ga darajar su ba za a zo an zo an ga kuskuren su a yi ta tallan kuskuren su ba amma ba za a bi su akan kuskuren ba wannan shine shine aqida ingantacciya sannan malam yace wala nufaddilu adam min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i alayhi musallam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i ma ce wala nufaddilu Adam min al-awliya'i ba za mu fifita wani mutum daya daga cikin waliyai ba ala ahadin min al-anbiya'i a bisa daga cikin annabawa alaihi musallam mu ɗauki wani wali mu ce shine shugaban annabawa abin da shine shugaban annabawa gaba ɗaya ya fi annabawa daraja yake mu ba mu haka wannan aqidan su ne aqidan su bai aqidan yan bidiya al fa sai za su taga wali sai su ce ya fi annabawa gaba ɗaya yake to mu ba ma yin haka kuma mu wa naqulu muna cewa nabiyun wahidun annabi kwaya ɗaya afdalu min jami'il awliya ya fi dukkan waliyan duniya daraja annabi guda ɗaya kowane iri ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi waliyan duniya gaba ta daraja balle tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka jinta yana cewa wali ya fi annabi wai wali ɗaya wai ya fi annabi tafi kaga wannan daga ji ka san son zuciya ne domin me domin wali annabi fa ta ya masa wahayi kuma yace wajibi ne mu masa da'a yace dole mu masa dole su masa da'a Allah ne ya aiko shi shi kuma wannan waliyin babu bayani sa Qur'ani babu bayani sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi ka fifita shi kuma akan annabawa waye ma ya gaya maka falalan nasa shi yayi bayanin kansa fa mu fahimci wannan maganar fa kaga annabawan Allah Allah ne bayanin su fa a cikin littattafin sa je saukar daga sama yayi bayanin su gashi gashi idan sun yi bayanin kansu ma su ma'asumai ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciyarsa duk abin da ya faɗa annabi ku karba sai yayi bayani qur'ani yayi bayani muka tabbatar da darajarsa da falalansa wanda suka rayu da shi sahabbai amintattu suka gaya mana an yi kaza an yi kaza shike nan sai muka ce wannan masu daraja ne dole mu bi su Allah ya wajabta mana yi musu da'a to amma ni kuma sai yazo ya ce sai ya bayyana ana cikin tafiya sai wani ya bayyana ya ce wai shi khalifan manzon Allah ne bayan shekarar dubu ɗaya da ɗaruruwa sai yazo ya bayanin kansa shi khalifan manzon Allah ne ga darajojin sa ya ta bayani shike nan sai mu zo mu yadda sai mu kawo masa da'a sai kirkiro wani bidiyoyi sai mu yi ta bi sai mu yi ta bi can kuma bayan shekara ɗari biyu to ne fito kuma ya ce shi halifan wannan wali ne wani wani maulidi a wannan a wannan maulidi ne shikenan sai bayyanar da cewa shi halifan shehu ne ko waliyi wani shikenan kuma an yadda sai ya tabbatar da darajojinsa shikenan sai a yi ta yadawa ba malam to idan dan kowa na ne fa a to shi ba ma'asumi ne ko ba ma'asumi bane yaushe dan zo ina bayanin daraja ta kuma ka yadda da ni ne wai a shi bawan Allah kam ai in ana magana darajar ta hankalin sa tashi yake bar wurin ma ko sai kai shiru sai ina ali da aka nemi a abun da fifi ta shi a Abubakar me yayi bai taka musu birki ba to kai dai ka zo kana fifita kanka akan bayin Allah na gari to saboda haka da wannan ne sai zama na babu yadda za a ce wani wali ya fi annabin Allah shi yasa manzo ubangiji subhanahu wataala ya ce ma arsalna min rasulin illa bi idnillah wa ma arsalna min rasulin illa bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai don a masa da'a amma Allah ta'ala bai aiko wani wali a masa da'a ba idan waliyin ko malamin ko shehin yana kiran ka zuwa ga abin da manzon ya zo da shi to kai da'an manzon kai wa da'a qur'ani da hadisin ka amma yana kiran ka ka zo ka bi wani abu nasa na kansa to ka tabbatar da cewa ne wannan kan yana bin son zuciyarsa ne ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan sa yake kira ba kuma wannan bai cancanta masa da'a ba domin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken bayani akan irin akan wannan magana akan waliyai da sauransu sai sati ne zuwa insha Allah lokaci ya kure wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Rahmanu Rahim salatu salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, mai tambaya na farko yake cewa malam idan muka ji aikin haji musallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mukan ga an kansa ana sa alama na signboard ana rubuta a harsuna yare daban-daban cewa kada a shige sallah gaban liman nan daidai inda liman ke tsayuwa ne kada a shige a yi sallah gaba har ma akan rubuta wanda ya shige sallah gaban liman din bai da sallah to sai kuma muka dawo gida Najeriya sai mu ga galibin masallatan mu ma wasu ma ba su za bayan sahudin suna sallah a gaban gaban masallaci to ya matsayin sallolin da muke a nan a gaban masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wannan abun da aka rubuta a gaban masallacin Madina cewa nan ne sai liman kada ka wuce sallan ka za ta baci wannan mazhaba ce ta hambaliya wanda tun ina madina na ta bincike ya samu dalili na bata sallar mutum ya sallah a gaban liman ban samu ba amma mazhaban malikiya da shafi'iya dun na gani cewa makaruhi ne amma kuma sallanka sallan ta yi to saboda haka ne bana yin fatawan cewa sallan mutum ta baci idan ya yi sallah a gaban liman domin wannan abin da aka rubuta ba aya bane ba hadisi bane wani ne ya rubuta sannan abin da ya fi ihtiyadi shine mutum ya bari idan akwai wuri a baya kada ka yi a gaba amma in babu wuri a bayan sai a gaban idan kai sallah sallan ka tayi domin ko ina yana zama wurin sallah idan wurare suka cika saboda haka ko ma akwai wuri din ni ba na bata sallan ba ce sallah ba ta yi ba saboda ba da hujja a wajen Allah subhanahu wataala da zan da zan kare kaina sai maganan su bila kawai ban san me dalilin su ba amma dai in akwai wuri bai kamata mutum ya wuce gaban liman bai sallah ba amma in babu wuri kamar a ce wuri ya cika a nan inda muke karatu sai zama na sai a gaba ne taburman ka take ka je kai sallah a wurin wannan babu wani matsala <laughs> wani ya rubuto tambaya Ya ce malam a tambayar da na yi satin da ya gabata akan dimokuraɗiyya bid'a ne ko sunna ne ka ce in ne irin yadda aka zaɓi abubakar kenan radiyallahu anhu to me za ka ce dangane da abin da usaimin ya ce wa dimokuraɗiyyatu mazhabul kuffari wa da'awatuhum fala yashiqu lana ka muslimina tashihu mazhabihim fablan anil amali bihi wa tarwijihi fi awsat muslimina Fa'inna inna tasih tasih madhhab al-kuffari ناقض من نواقض الإسلام فقد جاء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر wannan tambayan ni zan iya cewa ba a mini ita ba satin da ya gabata amma dai na san an tambaye ni yaya irin zaɓe da ake yi na siyasan nan shi ma zaɓe ne hanya ce ta zaben shugaba sai na ce eh hanya ce ta zaben shugaba don intikam ne irin sa ne aka yi wa abubakar don an an jefa mutum kuri'a a zabe shi a matsayin shugaba wannan ba matsala bane bai kauce ka'idar musulunci ba to kaga a wannan akwai bambanci da kuma ka tambaye ni menene hukuncin dimokuraɗiyya dan dimokuraɗiyya ba wai zabe bane dimokuraɗiyya a wani tsari ne na mulki mu fahimci wannan idan mai tambaya ne bai rubuto kalmar demokuraɗiyya ba shi ya kuskure in ko mai karantawa ne an rubuto kalmar demokuraɗiyya bai faɗa ba shi ya kuskure ko da haka in an rubuto tambaya da irin wayannan kalmomin ka so komi su ka faɗi tambaya yadda aka yi ta kawai ne zan iya gane cewa me yake nufi kowace kalma ko baka gane baka karanta ta a yadda take kawai inda ya sako wata kalma wataƙila za mu fahimci menene yake nufi Ko da haka akwai bambanci zaɓen shugaba da kuma tsarin dimokuraɗiyya ba ne demokuraɗiyya ba addini ba ne shi ya sai ce to me zan ce ga abin da abin imamu ibn yake faɗa wani babban malami ne a saudiya allah ya ci kafsiyar su yadda demokuraɗiyya mazhaban kafurai ne kuma da'awarsu ne baya inganta mu a matsayin mu na musulmai mu inganta mazhaban su wa'annan kafuran ballantana ma har mu yi aiki da shi mu da haka ne demokradiya shine tsarin mulki wanda ya saba wa na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje qur'ani da hadisai gefe yayi amfani da constitution wannan babu shakka barna ne kuma bamu yadda da shi ba kuma mun san kafurai ne suka tsara shi yace saboda haka mu a musulmai bai halatta mu inganta wannan tsarin nasu wa ballantana ma a ce mu yi aiki da shi a shugabancin mu ce mu je mu dauko tsarin demokradiya mu bar tsarin Allah subhanahu wataala yace kuma baya kamata mu dinga yada wannan shine tarwich mu dinga yada abun mu sai ayi aiki da shi muna kira zuwa demokradiya kisa ya karatu mu ba inda muka kira muka ce ai demokradiya ko guda daya babu inda muka kira ba wanda zai kawo wannan kafet din ko dubu dubu ko miliyon dubu za a bashi inda muka ce a je ai demokradiya halal ne babu sai dai a je a zaɓi shugaba ta hanyar zaɓe wannan kan halal ne amma zaɓen daban kuma tsarin mulkin kuma daban kowane zaman kansa yake sannan ya ce ba ya halatta inganta mazhaban kafurai wato fahimtansu yace domin inganta mazhaban kafurai wato wani abu ne mai warwarewa daga cikin abubuwan da suke warware musulunci yana cikin da nawaqidul islam wato mazhaban kafurai abin da suke kansa na kafirci kace daidai ne wannan ka fita daga addinin Allah sannan kuma yana daga cikin aqidan ahlus sunna duk wanda bai kafurta mushrikai ba ko ya shakka ma cikin kafurcin su babu shakka ya kafurta wannan haka yake haka yake kuma mun taɓa yin karatu na musamman akan wayannan abubuwan a doberi akan da nawaqidul islam saboda haka ba dimokuraɗiyya aka tambaye ni ba hanyar zaben shugaba aka tambaye ni shi kuma akwai hanyar zaɓe na ƙuri'a ba ma sai shugaban ƙasa ko gwamna ba ko shugaban ƙungiya ne ko abun ya rikice a addini a wurin a wurin rebo ko rebon gado ko ne abu ana yin ƙuri'a domin a fidda me me haƙƙi wannan ba matsala ba ne amma a tafi akan tsarin da ba na Allah ba wannan kamo ba mu ce halal bane haramun ne dole ne a dawo akan tsarin Allah subhanahu wataala na'am ce yana son malam ya warware mishi wannan matsala mutum ne ɗa ne kasuwanci da mahaifin shi tunda shari'a ba ta haramta ba amma kuma mahaifin ya danne wa ɗan hakkinsa to shin wannan ɗa yana da damar ya ɗauki mataki a kai ta hanyar hukuma ne ko kuma dai yaya wannan matsalar zai kasance to ai a ta sama ce an tawa maluka bi abika da kai din da dukiyarka gaba ɗaya na babanka ne wani ne bai kawo kuka wajen maza Allah ta ce ni baba na ya matsa min ya dauki wannan abu nawa ya dauki wannan abu nawa sai maza Allah ce ai anta wa maluka li abika da kai din da dukiyan kan gaba ɗaya na baban ka ne ya ga dama zai dauke ka ba kai din ba gaba ɗaya saboda haka ya ya ce wai ciniki ya haɗa ka da baban ka don bai biya ka ba kuma ka ce za ka je yan sanda sai baka san ma darajar iyaye ba kenan dole sai ka hakura in ya biya ka ka lallaba yana da hali biya biya ka kenan in bai da hali kuma dole ka hakura babanka wajibi ne ka ciyar da shi ka shayar da shi ka masa hidima in ba da shi wajibin ka to da haka don ya rike kuɗin ka yanzu a inda kai ne ka rike nasa da zai ce zai kai karan ka ba wannan fa shine zai nuna wani bambanci yadda uba yake tausayin ɗansa da kuma ɗayan da yake tausayin babansa yanzu kai babanka za ka yi fata fataka cikin dukiyarsa yadda ka ga dama da zai kama ka bai rufe ka da zai maka komai ba kana ta kashewa ya sani bai damu ba kila ma daɗi yake ji amma kai babanka bai sai taɓa naka ba ka dinga fushi ka dinga wani kunani ka tafi can gefe kana ta nukunu ko kana ta wani maganganu har abokanen ka ma kana cewa babanka ya matsa maka da sauransu gaskiya wannan durashin sani darajar iyaye ne da matsayin su a addinin musulunci na'am wannan take ce malam menene gaskiya wannan magana cewa idan mace ta rasu ba ta da aure ko kuma mijinta ya rasu ba ta sake wani aure ba ta kuma ga ubangiji cewa wai Allah subhanahu wataala ba zai mata kallon rahama ba to wannan magana yanzu na taba jinta kuma ba haka bane ba daga cikin sharuɗin rahamar Allah aure domin aure ma mustahabi ne iya abin da gejin da zaka bashi kenan wasu ma sun ce jaizi ne ba mustahabi ba idan akwai annabawan da suka rasu ba su yi aure ba annabi Isa bai aure ba annabi Yahaya bai yi aure ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun bar duniya ba su yi aure ba daga cikin magabata akwai wanda sun bar duniya ba su yi aure ba inda a ce aure wajibi ne ba annabin da zai bar duniya sai yayi aure ba sahabin da zai bar duniya sai yayi aure don su fi mu tsoron Allah saboda haka wannan magana kadan ba haka take ba amma dai aure muhimmin abu ne musamman ga mace kare mutuncin ta ne da darajanta ake tana da miji bai kamata ta dinga zama babu miji ba yace lokacin da ladan yake tare da iqama da liman da mamu da ya kamata su yi shiru za su yi su saurare shi ko kuma akwai abin da za su yi an tambayi a Sheikh Fauzanul Fauzan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai saudiya aka wannan matsalan yace zai dinga bin ladanin ne yana mai abin da mai ikama yana maimaita abin da yake faɗa a sirrance yace Allah akbar Allah akbar kai zaka faɗa a sirrance ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa a sirrance ashhadu anna muhammadar rasulullah a haka har a gama zaka dinga maimaitawa ne a sirrance har ya gama ikaman kana bin sa wannan shine sunna na Wani yake cewa ya halatta in sa mutane su dinga bin tasbihi hasbunallahu wa ni'mal wakil ni kuma sai dai tawasuli da wannan tasbihin da suke yi sai dai su su yi tawasuli da tasbihin sai su yi maka addu'a dan su ne suka yi wannan aikin sai su yi ka tasbihi da Allah ku mini addu'a amma ku yi tasbihi kafin ku yi addu'a kai kuma in kana so sai kai naka sai kai tawasuli da shi wannan ta ce ana so tana so a mata bayanin ta wani hanya ne wai mata za su yi gado ya zama daidai da na maza hmm, akwai makar ku dariya akwai hanya guda ɗaya inda mace da namiji duk gaba ɗaya gadon su ɗaya ne shine don sun zama ƴan uwa da ummai da ummai wato uwa ɗaya suka hada kuma za su yi gado to yi tare ce ko in kanu aksar min zalika fa hum shuraka'u fi sulus za su yi tare a cikin sulusin bai ce wa li zakari mislu Un, unsa ne ba kamar da ya faɗa na ƴaƴa da kuma ƴan uwa da abun nan shakikai da ƴan uwa da abbai to da haka ƴan uwa li ummai wanda aka hada uwa ɗaya kawai in za su yi gado in ɗaya ce za ta ɗau sudusi ko namiji ko na mace in suka yi biyu ko mata ne zalla ko maza ne zalla ko mace da namiji ne daidai wa da za a riba babu namiji ba zai fi mace ba a wannan babi to anan ne kawai aka samu a gado inda namiji baya fin mace za a daidaita su a gado ce idan mutum ya kira taron suna ba da sunan walima ba shin ni da na je na taimaka wajen raya bidiya ko koman da laifi ka taimaka mana sai dai abin da ya fi shine ka fatar da shi yanzu ya mai da abun bid'a ai ya mai da abun sunna ya sunnantar da shi shine ya mai da abun walima ya kira mutane su taya shi murna ya ba su abinci ayi addu'a kaga ya mai da shi mai kenan sunna sai ka masa bayani amma yana da aqidan cewa sunan wai rakin sunan ne za a kulla sunan ba zai radu ba sai an tara jama'a gaskiya wannan kan ba mu da dalili ko qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, mai tambaya daga baki cewa malam shin ya halatta a bi wanda ake zargin mazantakar namiji ne ko mace ne a bi sallah ba da cikin sharadin limanci mutum ya zama mai cikakkiyar mazakuta ma'ana namiji ne amma kuma ba iya saduwa da mace wannan ba daga cikin sharadin limanci wannan kuma shi malam idan na ce ni gaskiya na daina bin wanda yake da aƙida irin ta shi a sallah shin ina da wani laifi a shari'ance baka da wani laifi domin kafin ka yi abu yusuf sahibu abu hanifa ya yi Ya ce wala ubali sallaitu kalfa rafidin au yahudiyin ce ni ba ruwana in dai zan yi sallah bayan dan shi'a to zan yi bayan ba yahude ma saboda haka ya sa kansa doka ce duk ɗaya ne da ya sallah bayan ba yahude da bayan dan shi'a baya sallah bayan dan shi'a saboda haka in kai haka baka wani bidiya a addini ba na a yake cewa wai shin menene matsayin hajjin mutanen da gwamnati ta biya musu alhalin kuma daidai wannan lokacin talakawan wannan gwamnati din suna cikin ɗanɗana kuɗansu da wahala haƙoƙi da yawa wanda da bukatun rayuwa gwamnatin ba ta iya biya musu ba aka wawo shi kuɗin aka biya maka kaji aikin gaji aiki hajjin su daidai aiki hajjin su yayi ubangiji ta koro musu kwalala sun samu kuma in ba a biya masa aikin hajjin ba ma kai ma ba za a biya maka buƙatan ka ba saboda haka shi Allah ta'ala ne ya kwato masa haƙƙinsa don dukiyar gwamnati kowane talaka yana da haƙƙi ko shi sai Allah ya kwato masa aka dan tsakuro masa ba duka ma haƙƙinsa aka bashi ba aka bashi kujeran ba ya tafi kai kuma baka samu ba sai ka dogara ga Allah amma ba za ka bata masa haƙƙin hajjinsa ba don shi ma yana da haƙƙi a dukiyar ba wai a kaman kawai mutum ne ya baka ordinary mutum ya baka kyautan abu ba a'a dukiyar gwamnati kowa yana da haƙƙi a cikinta sai za muka ce in aka baya maka kujeran maka a gwamnati kamar haƙƙinka ne aka ɗauka aka baka kamar ma irin wannan SA da ake a wannan jihar ba za ka ce ah, a to ayya wasu ana ba su SA wasu kuma suna nan suna mutuwa da yunwa ba sai mu ce a kai dai ma ya kamata a baka haƙƙinka ne ba baka ba shi kuma sai aka bashi to saboda rashin kai ba baka ko ba ka lalata na wani ba ce malam ni ne na auri mata amma suna gidanta ni nake zuwa irin ne da ake cewa mijin hajiyar nan ina son ta sai sa sai sabani ya shiga tsakanin mu sai ta ce ta sake ni ta ce bar mata gidanta ta watso min kayana da ke gidanta kuma ta ce min za ka gani zan yi aure kwanan nan a gaskiya da ne kuma ina son ta to ne yanzu yaya matsayina don Allah da ya gaya min domin ina nan a wurin karatun nan to abin da zan tabbatar maka ne matarka tana nan a matarka kai ne ka aure ta kuma kai ne zaka iya sake ta mace ba ta iya sake kanta ko ban ta ta sake mijinta kanta ba ta ta sake ba ban za ta sake wani to da ka miji shi ya sake yake sake matarsa wannan hayaniya ne sai ka je ka gamsar da ita cewa ko ba ta saku ba in taki kuma tace ce za ta yi aure duk ne zai aure ta ka ga mata bayanin ya ki kama ka a kotu ina ne mai kwace maka matarka ne sannan babban shawara kuma ka aure sa'ar ka wanda take wato ta dace da kai wanda zaka iya mulkanta ba dauki ka ko dan ka kai gaba ba mana cikin karatunka na wancan satin kamar yadda ya rubuto to kuma sai faru har a wannan satin din ma na ji ka ambaci zindiki sannan na ji shek jafar ma kuma ya ambaci wannan kalma din to shine nake son sa malam ya ke nufi da zindikin nan ya ke nufi da zindiki shine munafiki sun ce asalin kalmar ba larabci bane sai aka maida ita larabci sai larabawa ma suke ta faɗa amma larabci munafiki ake cewa munafik to amma zindiki munafikin ake nufi jam'in su zanatika wato wanda zai koye wani abu a zuciyarsa sai bayyana maka wani abu kuma daban wanda ba shi din bane shi ne ma'anar munafiki ya koye kafurci a zuciyarsa a zahirinsa kuma sai bayyana maka musulunci ya koye sharri a zuciyarsa a zahiri kuma sai nuna maka ne alkhairi yanzu kamar Abdullahi bin sabah ba hude ne ba ya shigo musuluncin nan ne domin me domin son addini ba ya shigo ne don yayi barna a ciki amma ya koyi abun a zuciyarsa saboda haka sai ya zama zindiki a yake sa malam menene hukuncin fansan ido da ango menene hukuncin fansan idon ango da da gala na yake da ake a aure don yana ganin waɗanda suke da yayin sunna wani lokaci sukan aikata. To ni gaskiya ban taɓa zuwa ne fansan ido na namiji ba kam. ba san ya ake yin sa ba amma in dai za a cakuɗa maza da mata ne ana gogan juna gaskiya bai halatta ba in dai akwai cuɗanya maza da mata amma ni ba ban taɓa gani ba don wannan yana ji al'adan garin nan ne duk a garuruwan da zauna ni ban gani da ake fansan miji ba sai dai a yi fansan amarya to amma in za a yi cakuɗu maza da mata a wurin to baya halatta in kuma namijin ne zai zo ya zauna iyayensa su zo da gwaggwaninsa da yafindoninsa su bashi kuɗi to wannan kaga ba za a ce me an haramta ba saboda haka sai a lura a ga wani barna ake yi amma ni dai na ga mafi yawanci bayan Allah masu taka tsantsan ba sa yadda su yi wannan abu a garin nan din na ga ba sa yadda za su yi samsan su ba su yadda ba to sai nake fahimtar gaskiya akwai matsala wajen yin wannan abu din domin wasu matan kaga fa ba muharraman ka bane ba muharraman ka bane ba yan uwan ka bane za su kuma duka su zura maka ido kana kallon su suna ne suna kallon ka kuma za ka zo kai da ka. a zo ana manna maka kuɗi ko ana jefa maka kuɗi za a iya samun dai cuɗanya na maza da mata abun da ya fi alkhairi dai mutum kada ya yi wannan abu kawai shi ne fi masa alkhairi da abun da zai samu na duniya ya roƙa wajen Allah bani wata ra dole ka samu kuɗin dubu ɗari biyu wakila to ka ga ya ka je kai asaran addinin ka ko kuma ɗabi'an ka da mutuncin ka saboda yan kuɗi wanda suke yan kaɗan ina ba dubu hamsin ne. a shi ce ina son ka ja hankalin yan uwa kan yin kayan aure fa ba dole bane a al'ada ba fa dole bane a al'ada ballantana ma musulunce don yanzu kowane uba so yake fa rabu da yarsa don haka ko ba kaya don Allah fito ko ba kaya zai aurar da yarsa don haka yan uwa a daina wahalar da kai wurin kayan aure don domin shi ya ce akwai auren da ya ga wani ya karbi auren kayan aure ma ya kai sannan kuma daga baya aka zo wurin biyan kayan auren ba don matsala wurin biyan kayan auren eh, abu na farko dai maganan cewa wai ba dole ne al'adar nan ba ni baran yadda da wannan maganan ba wato asali al'ada kan dole ne kai kaya sai dai in shi wali yarinyar yace ya dauke maka in yace ba sai kai kaya ba ko ka kafa masa sharadi sai ku sauke wannan wajibi wannan hakin sai zama babu amma yanzu haka da zaka zo ka nemi yarinya a nan ƙasan ka ce aure ba ka ce ba za ka yi kaya ba ana zuwa ana zuwa har aka zo aka ɗaura aure ba yi kaya ba da sai ka samu matsala kai ma wasu garuruwan za a jira ka tukunna sai ka kawo kaya kafin a tsara na aure in ka ce ran aure ta ce ai baka kawo kaya ba wasu garuruwan kuma al'adar su a ran auren a rannan ake kawo kayan a hada da su daji kamar Kano suna yin haka galibi to idan baka kawo kayan nan ba kuma sai an neme shi kaga idan bai zama wajibi al'ada ba ba za a nema ba sannan abin da yake son yan uwa su sani wannan al'adan ba ta saba wa addinin musulunci ba babu wani abu na haramun a ciki don ka nemi aure ka kawo kaya wannan kyauta ne abu nan fadi lafi to so ne misali ko dubu ɗari da in ba da wani saudiya da bakiya saudiya in miliyon shi da biyar karamar jakan to ga saboda ba kuje ta je kai wani yari ne kaya kama da sai da kai a kuma zudda wani bawan Allah rashi aka kuma ina kudwa dadi akan wancan rubuta takardu ne ma addu'a da suna bukatar zarcin addu'a alkhairi Allah saka musu alkhairi to wanda suka nemi addu'a Allah ya musu bukatun suna alkhairi wanda ba Allah da aka masa rashi Allah ya bashi ladan wannan musiban kuma ya me masa mafi alkhairi ya bashi ya'ya masu albarka inda suka fi nan wanda ne ya samu karuwa Allah ya albarkace wannan abun da aka haifa masa wanda ya bada taburma guda shida Allah ya saka masa alkhairi a can baya akwai wanda suka bada taburmai kala kala wani ya bada goma wani biyar wani kaza dukkan da wanda ya taimaka da taburma Allah ya biya masa bukatun suna alkhairi Allah ya saka masa kuma da alkhairi sannan akwai bawan Allah ma wanda ya sai taburmai shi ma jiya ya kai mana dobe ne ya sai taburmai